fasaha. To bana za a wani irin zabe fa. Allah, Allah kuwa. Cakwaki yake nan. Hmm. Ai ila bana. Eh. To za ku sha kallo. Kallo kuma? Su hmm. ka su sada da yake dalgen ne za su sha naira. <laughs> Eh ku mai arziki kawai in an. Yeah! Ah! Ah. Salamu alaikum, salamu alaikum. <laughs> Ne da fure da bakin su. ne. Ina ga sauri wannan. Bai da biredi ba ki da sirri. Wannan na ga ne ruwa. Ai ba su da. Bai da biredi ba ki da sirri. Na ji kana cewa wai da biredi ba ki da sirri me nema? Ah. Ai ai kai da biredi ne. Eh? Domin ni ina kashi na ganka zama zan akan abuna. Ai kai duk abin da a garin nan wani bai san halin ka ba. Ta auna gani a garin nan sai ka je ka yaɗa yadda ka san gidan rediyo. <laughs> Kai kake wani cewa wai sosai makuwa. Ɗayan tabbe ka. dan girman Allah ka taɓa ji na je na gaya wa ila cewar na ga matar ta fito daga ɗakinka da magarba. Ila na taɓa gaya ma matarka na ganta ta fito daga ɗakin Iro da magarba. What? Iro! Abin da ya faɗa gaskiya ne? Ya karya ta inda ya eh, wasu Har ka zo kana cewa ban da sirri ban da sirri na taɓa faɗa. Yeah! Ah! Ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ka da mata bari bari a ya aka da mata muna gaban gaban mu an ta da hanyar ya mata ta muna gudun da zai wannan abun muna gudun da da fitina akwai me ya shi da mata ta ila ila me ne hada ka da mata na fitina akwai take duk wanda ya annabi ya menene za ka rinka zuwa ni tare da na da Allah ila ya ni a'a ni ki dai. kuma kai ka riga da ka san duk wanda ya tada husuma Allah ya riga da ya tsine naji naji ni munafiki naji yeah zan tambaye ka Ali na taba zuwa na gaya ma cewar shi shine sace ma babur ɗinka what ba ne na sace maka mashin ba tariyan mu tariyan mu ƙarya yake mu yanzu mashin din da nake gungura nake nemo iyali na abinci kada a ce kai ka ɗauke shi alhamdulillah iro dan girman Allah ba kai ne ka ba kai ne ka karbi babar din ka kai shi binni ka je ka sayar da shi ba har ka sai sabon wando what <laughs> au yanzu zaman amana da muke yi da kai ashe cin amana ta kake kai ma ba ashe kai munafiki ne kai kake dauka ta ka je ka kai ni gun malami ya mun addu'a akan mashin din ya fito ashe kai ne ma ka je ka sayar da shi ba amana ko ai kai ma dan cin amana ne ni kuma kai ma ba ka da wata amana cin amanan me ne ai ga su wane taba cin amana ila ya taba gaya ma cewar nan tana ba yarka bace dakata dakata ka ku sako yata a cikin wannan lamarin ka ku sako yata a wannan maganar ai iya mu magana ce ta majalisa ali ka gaya ma cewar nan tana yarka ce kai ki dakata wai me kuke nufi ne me kuke nufi ne to bari in baka labari lokacin da kake son babar lantana kafin ka aure ta ba kai da labarin cewar Aliyasa da ta samu ciki. Ka ganta kace kana santa baka san tana da ciki ba. Yeah! Ah! Ka aure ta da biya maka sadaki. ko kuma jin daɗin biyan sadakin da ya ma. Ka ɗauki sunan babar babarsa ka saka ƴar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Strikes up! Mu kuma mai gabaki ɗaya ɗungurungun. A ballo ta ta kare. Gaba ɗayan ku da kai da kai da kai. What? da ne ma hauka wallahi tallahi har karen da kwanta anan alkuran hina tuna what kuma nan ga wallahi na kullun zama majalisa nan alkuran hina na ce kun sari da wata soja Wannan da ke gani ita ake kira macen sirri. Macen sirri Macen sirri ce Macen sirri ce Mu kanmu ban sani ba aljana ce fatalwa ce kurwa ce babu wanda zai ce maki ga yadda take macen sirri kenan Macen sirri labari mai dogon zango Yar kunama ni ne bunsuru <laughs> Yo ya ga bunsuru da kai kusan duk wata shegiya da kiyawan ta zubar a unguwan nan ka santa zai rika zuwa muku a tashar mu ta YouTube channel mai suna sirrin su Media. To wai kana nufin wai mutum ce ita ba aljana ba ce? Kai ma dai kenan. Ni kaina nan na shiga cikin rudani. Ita ba mutum ba, ita ba aljana ba, ita ba kurwa ba, ita ba fatalwa ba. Ta sa kaina kullum cikin daurewa yake. Ikon Allah. Majan sirri shin wacce sarauniya ce wannan mutum ce ko aljan fatalwa ce ko ko malama ce mai kokarin koyawa kadangarin bariki darasi majan sirri sunana sarauniya sunana sarauniya Labari ne mai cike da rudani. Sarauniyar gidan nan shekara ta uku da rasuwa. Likitarwa, darasi, nishadantarwa, kayatarwa, gami faɗakarwa, macen sirri. shahararren marubucin nan da ya shuhura maje alhaji hotoro ya tsara ya rubuta ya shirya ya kuma ɗauki nauyin shirin idan na zamo gawa za ka zama kabarin da za a binne ni idan na zamo wata za ka zama tauraron da zai dinga bibiya ta idan na zama sararin samaniya kai za ka zama gajimaren da zai dinga lullube macen sirri mujahidin na tamanin ya tace hotuna macen sirri ba da umarni lawal sa'idu wa shasha macen sirri za mu fara haska muku shi a tashar mu ta sirrin su media a youtube channel ranar laraba kudu ga watan nuwamba na shekara ta 2020 da misalin karfe 8 na dare tabbacin sirri zai rika zuwa muku a kowace ranar laraba da karfe 8 na dare a sirrin su media ba wannan bane ina wacce kika iske a cikin ɗakin ne na kashe ta kawai kamo tashar sirrin su media a youtube channel ka danna subscribe kuma kalla tsakanin rawa domin kallon wannan ƙayataccen shirin. Macen sirri ce, macen sirri ce.